eh haka akwai wannan bayani da suka turo mana cewa sun sautar da wannan batu na takaita zirga-zirga daga karfe goma sha biyu zuwa karfe biyar na maraice to amma idan ka duba shi abin da suke cewa shi ne an sauto da wannan doka amma banda motoci sun hana zirga-zirgar mota kuma idan ka duba kusan a baya ma haka ne babu wannan doka din a baya din ma a ah, zan kusan kowa na iya tafiya da kafa daga can zuwa can daga nan zuwa can amma mota bai isa tafiya ba kuma har yanzu din haka ne don ka duba babu wani canji game da wannan bayanai ba da nake samu daga baya bayan nan shi akwai wasu yanzu aka wani sauya da ake cewa Fenishak motoci sun fi ɗari biyu sun zo an hana su shiga an hana su gaba an hana su baya suna nan wasu an ce sun sun tagayyara saboda sakamakon kishi da kuma yunwa dan tun jiya suna wurin babu wannan daman shigowa gari ko kuma fita daga gari wasu su baki ne wasu su kuma yan gari na ba su san inda suke ba dole ne guzuri da yake hannun su ya kare to gaskiya mutane sun shiga matsanancin rayuwa kwarai da gaske sakamakon wannan doka wanda kuma yawancin mutane kiran da suke shi ne ya kamata gwamnati ta duba a sun so da wannan doka a baiwa motoci dama yi zirga-zirga kai mutane asibiti da sauransu. To eh, ina batun buɗe kasuwanni da wuraren harkokin yau da kullum ana ana buɗe kasuwannin koko dai haka dai ake barin su a rufe. da abin da nake cewa kenan babu canji har yanzu kasuwa ni a rufe suke ai mutum ba zai bar gidansa ya ce zai je kasuwa ba tare da ya hau mota ba wanda yake kusa da wurin zai kasance na kusa da wurin ba zai wuce mutum biyu uku ba to mafi yawa zaka da nisa suke to zai wuya a ce mutum ya tafi kasuwa da kas daga inda yake kuma babu ma wanda zai je kasuwar yawa sai abin da zai siya tunda awanni ne kawai aka baka an ce awanni kuma banda abin hawa har yanzu to kaga har yanzu gidan jiya ne to gaskiya nan sai shine kasuwanni a tsaye suke an banda irin ɗan rumfunan shaguna da ake da su a cikin anguwanni haka amma dai komi a da yake a cikin maiduguri yanzu haka. to kamar waɗanne irin korafi ka ji mutane suna yawan yi game da ita wannan doka abin da ya shafi bukatunsu ne da kullum. gaskiya mafi yawa sun fi koka musamman ma game da rashin lafiya wanda idan mutum ba lafiya za ka ga ba yadda za a yi da shi ba hanyar zuwa asibiti saboda ba za a bar mota ya yi wannan zirga-zirga ba a wani zai saurare ka wani jami'in sojan ba zai ci maka shi babu ruwan shi doka aka bashi za ga wani kuma zai dan saurare ka ya fahimci inda ka nufa sai yawanci shine ya koken jama'a saboda baya da za a yi mutum yana da mara lafiya ya ta gayyara ya ce zai bar shi a gida dole ne ya ɗauke shi ya kai shi asibiti to babu wannan hanyar kuma akwai wanda suka yi fama da matsalolin harbi da sauransu su ma ana kokarin shigowa da su sakamakon wancan rigici na wannan lokacin to wannan ma gaskiya suna samun wannan matsala wajen shigowa da su asibitoci da sauransu sannan ban da wannan rashin lafiya irin haka ne yau da kullum wannan ma ana fuskantar matsala kwarai da gaske ga rashin ruwa saboda sai an fita ma'aikatan ruwan sai sun fita za su samu su buɗe ruwan jama'a su samu su amfana da shi to duk wannan akwai karancin shi gaskiya a cikin Maiduguri yanzu